Lamarin ya faru ne da goshin magarbar jiya talata sha biyu ga watan Afrilu, inda wasu mutane masu tarin yawa ɗauke da bindigogi suka afkawa tashar bincike ta Fetal Kole a gundumar Tera, jihar Tilaberi kan iyakar Nijar da Burkina Faso. Maharan sun fara ne da harba rokoki akan wasu motocin 'yan sanda biyu ƙirar VAP masu ɗauke da manyan bindigogi kafin su buɗe wuta akan 'yan sandan da ke aiki a wannan tasha. da yake kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da abubuwan da suka wakana a yayin wannan hari majiyoyi sun tabbatar da rasuwar 'yan sanda hudu wasu hudu sun yi batan dabo sannan sha shida sun ji rauni da dama daga cikinsu na cikin mawuyacin hali haka kuma 'yan bindigar sun yi awon gaba da motoci uku masu dauke da manyan bindigogin yaƙi naɗar muryoyin mazauna wannan yanki ya faskara saboda fargabar abin da ka iya biyo baya To amma a nan ya mai wani ɗan rashin kare hakkin jama'a na ƙungiyar Sovole Nishiyar Salisu Amadu ya bayyana takaicinsa game da faruwar wannan al'amari a wannan lokaci na wa juna. 'Yan ta'adda su gane da wani abu guda a zo a hallaka mutane a ta yi yana sa ke bai ya kawo ci a gare su bai kawo ci gaba a ƙasa su da kan sun san ba alheri ba ne ba a gare su ba alheri a cikin ƙasa ba to in ba batan basira ba da batan kai wanda zaka zo ka hallaka ɗan uwanka haka nan kuma bare wannan wata mai alhurma wanda ya zamanto duk kowa yake neman gafara ga halaka a duniya ga halaka a lahira dama dai tun a washe garin daukar matakin sassauta dokar hana zirga-zirgar babura a da'irar tilaberi a makon jiya sakataren kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro ibrahim musa ya ja hankula akan abubuwan da ka iya biyo bayan wannan yunkuri a bisa la'akari da manufofin 'yan ta'adda ba ruwansu da wannan watan azumi ne ba ruwansu da wannan watan lada ne tunda wani wanda ka neman lada ai ba ta ya zo ishe musulmi masallaci su zo shi ya zo shi yanke mutum bai ma komi ba bai san hawa bai san sabka ba kawai ka zo ka hidda mishi rayuwa ana samun ci gaba cikin wannan yakin da aka yi dangance da 'yan ta'adda amma ya kamata kowane lokaci a mai da niyya a sa ido sosai ga duk wani kai da kawo na wasu mutane wani ba da su ba ko da za su yunkurawa ya zama da mu ma mutanen namu suna shirye martani kawai za su mai dawa a tsakiyar watan maris ɗin da ya gabata ma wasu fasinjoji kusan 20 na motar kamfanin stm da suka fito daga wagadugu zuwa birnin yamai sun haɗu da ajalinsu a wani wurin da ke gabda tashar bincike ta petel kole bayan da suka fada tarkon 'yan bindiga lamarin da ya ritsa da wasu 'yan sanda biyu sannan suka cinna wa motar wuta haɗu da wata tirelar da kwankaya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.